وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba a fi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah ina na tafi gobe guni ya yi tsaye ramadan jira na misalla da salam ya kowace ga kowace ga tukmawa ga guni na ji daidai ganin ga tafi shi gobe. iya ba baciya ya ba da gobe gute bayan kalandar shamsiyar ba eh? shi ba afuwa a ce <clears throat> ga bi ina yi tafi shi ba yin tsayon tsabaci eh, ya ba da gobe gute ya ba kalandar shamsiyar ba su kwashi jonar sura ba karatu ba suratul tauba igiki ne ayan shi tu shi tu goyi gibe gube a ah, aya ne ji bayani tiye tuba na sokogo ya kawo ibn malik gani bai yi gube da ibn umayya ya muraratu ibn rabi'a da shi lokudan ta bukwa a maji munafiki ja da yi kaddara su kwanar da zata wani da ya ce mana na bejina su ga mana ya na da a ta gaskiya ke lalle a da dalilin da wani kakun da nuna Allah su kwaci ce ayabe tiyan tu babu, ba da wai kikin waji tabbata yakin na alhafiz ibn kasir do bai da mini tafsiru wannan ga zaku tata da ya badariya khilafan ya bayani na bai da mini hadisi ya kabu ibn malik yau gan zakuba na kina bi ma'ana ilal ibn umayya gan bi muraratu ibn rabi da ya badar so yanayi gaskiya in bayani na gai na alhafiz ibn ibn kathir labin da mini tafsiri wani kelele za ku tata adade lokuna ya na adade lokuna ya badar mini abuna kaga ganci ma mini hadisi ya kafa ibn maliki hadisi na ubayan kemine zayan edufe yi. a cikin kuda yin tabo kwana zaba hadisi wucin bai cina caya na bai galakata ballahu ala nabiyina kabu ibn malik wanda bai ba nabi sallallahu alaihi wasallam masallacin cikin annabi gaga fa bi an da ana daga bawa annabi boyo kashi daga basu ko annabi ga daga basu ko boyo gan fayin basarai mu ne gaga yana la mace da gafara yin sokona na gayi gaskiya na wulaga suna ga mana mu zuwa na amma mini ya ya tuba mu bu dukiya mu kwata na mu na waje sadaka wale ana lu da mamaci alaga na bai na wuye ko na ji faruwa ya hudu ba bi bije miji to a to a ji tuba na a ci gafa da annabi ci bello a masallaci wani a ga dukiya a ji sadaka annabi ci gana. ni ne mini wuta yi dukiya ku kya ni daga saga ga dukiya kwata da ya ci sadaka ba na ga imam maliki fi ne da ga jali ko daga dukiya mu kwata mu ci sadaka to ya fi yakfi sulus ni mini wuta yi dukiya ku kya ni daga sun ga dukiya kwata da ya ci sadaka da ya ci mu wafi da na tundu ta alkawari wani don wani sai bugu yana ti faru a lubaba je ti sarka na jinona ta yi kabonu maliki ta sadaka na ajibe ci na sokoko tuba na mun laji tabbata yi ke lalle e wa ga gan i eh, doku be tuba e eh, kanu e mege ji tuba e tile fene ye ji nona i ji sadaka ko kuma i da zagani be t'u gurin da cike nafila na alina ye ji sa ye ji tuba ran kan sokona so kwa ife fita ne ja doku be tuba ran kan sokona tuba na me gaji na sokon fi goci so e ko mi gun bayani bayani da bulakun wa da shi يا ga ya wuce لوني yi labin ga لقد تاب الله على النبي Allahu ala nabi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يذيب قلوب طريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رحوف رحيم الله تبارك وتعالى قال قد تاب الله على النبي للم الله فقد النبي صلى الله عليه وسلم man jiga kile talibin anabi juma ce ka kake fu babun nabo akan gayi bayani na idin yaya na goga ba su yo suratu tauba afallahu anka lima bin talam ki be wai zini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya lokuta annabi ya da izini na wani wani ga ga da uzuri ga annabi ya izini ya ga to ya shehin boye ga lomo <clears throat> su kwace can abin ga afallahu anka musu ko juwaran gomi amma limazin zin ta lawo kin malawo to ji izini ya yawo so <clears throat> laifi yo e ba annaba ji gani bituci da jira rai lili ciji na katsama ya bayi zawa a gishi go ya Allah ga lefiya wani yana lawun ya zuwa irin nan gaya ya tutu go so kuma ji annabi Muhammadu foro ga gaga ya yi zini ma balantana ta gagan a nadi Ali ba mu da zini ya so nana <clears throat> yiri na manja aja gaga inda ci na ji laifi ba da wani ba a tumi ba da titin ji ba na wajen wajen laifi ba da wani ciko ji su ku gara mu ya annaba ji ga fata mai sai bugo su kuma mafaga na bi sallallahu alaihi wasallam wal muhajiri mu mafagan bi muhajiru na ji annabi ji jirana al ansar da madina ci ba mun fagan bi ki laifi majiji bayani ga laifin ansaru jibin muhajiru na ngayi sa shaji na bi shawa da duna fiya a ya lokun da yin tabu kwana ibu tsanani wala na tailena biri alina da baku bayan gici latin da jagiya mai bafu e ga ga alayin gicin ci ya ko bejo na sun gayi laifin muhajiru na bi ansaru kim na manya a ansaru tafasirin lobe yana alladhina taba da gaji gaji da ne jami to annabi sallallahu alaihi wasallam na muhajirun gaji to ansaru agba annabi sallallahu alaihi wasallam ami tu fi sa'atil usra lokaci ya bafi lokaci ya wale maji ka sene kalmar sa'a mai da zai te zorfu ya zaman az-zamanul mubham kim na ajaja amfani bi zaman ko waqti ko hini ya al-azminatul al'azminatul mubhama nan a cikin da fanakin bin sa'a amma babun nan da zai yi timana ayyamu timana ayyamu na usra fi sa'atil usra timana ayyamal usra ke fa be zo na ga gai lokaci ya zo yana ke fa be zo yo man ji ga yi eh, jini fi gani biyu e zo ya dabba na jatuna usratu dhari wa usratu zadi wa usratu mayi e zo jaye kan isu yana tuna ade na tuna kuda ta kuna dabba dabba ya gba gala ti fe fada shi dondo be dabba ni na ke ji aga yin gici na jada gina wa gba nuwa na ne ko na wa gba gama la lozi di sanar tuku bana fi be tilale a nasu alaihi sallam ga anabi baluya anabi ci baliya idda e goma su kufe gwado a nabi sallallahu alaihi wasallam na fi ko ilo kuta bukuna ile da wani dago zuni so gbogbo ezo ne zaye kan ezo dabba ezo zana ezo nuwa nga malaga yi <clears throat> soja ne jida kuku <clears throat> ya tabbuku na ga ya ga jaishul usra suna na gaya ga yana da wani ibu alaka bi iri ali na adasa da baku bona ce ya ga jaishul usra ba go ga sunne tabuk bi ma'ana gazwatu tabuk wanda suna ce ga gazwatul usra Bima ma ne kuna aloyin guje ti wala wana adde kuna nuzula da salamu gun ko me guje mine kun shi be gutu abe na gun rayu gona na mudde zo da zai kun ta kuna so kala ta sunna na layu gaggazwatul usra <coughs> sabe gaji su ku be da diga farun ya meni ami to anuzula da salam lokaci ya zo wuce min badi ma ka da kada kulubu farikin min hun. zumana ya gbanye jaman da ci yi mini abu mu tsobakin ga igbaji tsobakin wa gagan ga kwayekwayen goro na a lo fitina ile ga kai kunna ilo so ko ci bella sabati ya bi azmi ci ga a ga ba annabi muhammadu annabi gabi a da ya mito a nabi sallallahu alaihi wasallam abugo sun mata ba ne su ko mun fada yin pata innahu lillahi wa sakawa bihim lo ban sahabe ga jato annabi sallallahu alaihi wasallam mu ya fi ra'uf rahim etu yagu rahim mu etu ne bitsanin yagu na na'am وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم wa'ala thalathatin ladhina khulifu a ciga muke fagani bai zakuta na ji a falon mara hatta nan wale aya na wuce ta gani bai jaruwa majururi wa'ala thalathatin ladhina khulifu emigun na ce bayani na ce daga aya na gogano na emigun gada nan bi ma'ana da kattaba Allah nabi wal muhajirin wal ansar wa ala kem na soko faga ni bin fabi muhajirun faga ansari jin a ci gon ke fabi da kute alladheena kullifu na ja fala maratan fassara ya kullifu na yige wu ya da hadisi ya kafu ibn malik hadisi ga na ila madmumu be tuwana kabu ji bayani ya ga ke bon da wala salafati alladheena kullifu muga wa kunna ayyu thalatha alladheena kullifna an amri wula'ika alladheena qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu fabayahum wastaghfara lahum ana fanu gai gaga azaguta na lamara fata aya hukunci ta abwa aga gafa be aya amma ga gafa be aya ya eh alo da minta ce jama'a zi annabi je da gani be mubaya na jiyo na annabi ma gafara ya to na ga mana zuya wona annabi ya mi tun ke ga mana zuya wa wa mi tun munafiki wuce ma ya daji bayan ngon ka buga sokolla da hukunci haba a ci gaman wa rija rasulullah sallallahu alaihi amurana a annabi sallama ra fata hatta kada Allah fi sai na sokobi ba hukunci tuba فلذلك قال عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا mimma khulifna bi taklifina an gazwi ngana su ko gaga wala thalathati alladhina kullifuna kullifuna gaba gona mujini fi gaga zuma na ajiya ci do kunda tabu kuna an yuje na su ko kwana da wana kin wai pa wai na ma wa amman halafa lahu wa tadhara ilayhi fa qabla minhu wai jini fi gaga zane ja pala marata na adda ta ci zane shi kutiya annabi na ba a ci wa ci tawziri na ba annabi ci go wuzira na ba so alamar ya fata so ka ta fassara ya na ji ya yi bude buya ya yeyi ke a gutta na biso ko palamara ta wuce laukunci hukunci ya tula karara ga fabi aya kim na ji bi abulu baba jina amma ga ga fabi aya ya kim na ji gani be munafiki za shi ni tutunci na adada na ya ba da wufi kiso ko aji bi aya dika hatta idza dakata alaihim al-ard sai na kimbiya fiyana eh fara ta a fe jihadu da na gaji sallama wa jihana adi da na a sallama na ma ji zandun da mujaya musulmi ba ta da mu bayan kin biya fi habi ma rawu bat ba na kin na dafe tu ba ta na wa fiya kaya wanda ka ta alai an fusun raya a tun ki a fiya a so a tuki a sun ci ta can zagu zagu ba na kenan zuma kabo na egitsa ba fe tina da bubu e gisa ya ti fondondo to yi miyaji da harka har bai lokacin abin ba hukunci ga gato to yi mijo su ala ala zo ga hamba bima ne yi mija fa da maji aje daga yi mija jafi da biyan biya lokacin ci ga imiyan hilal ibn umayya ga ya rasulullah <clears throat> e ba mu ta kuku tun da malamarin na ji faruwa na ginwa tin mu magai ke jin jin ta ba mu ban mu dede da markati ta cin da har ka hanyar ta taci wa hau wajen za to sayi ba ni mi da dami be lamarin da biye ni wa da dauya ni da ni bi gutun waye daji daga nawa ga harka ka fata lamarin fata a biye fi egin wai to na to me daji da fedu biyu amma daga ke ba biyo mun e ga ba ki da damu ba na imiya kan e ka bu fe da labari ga na ji gan be <clears throat> ilal ibn umm. umayya na dana ayi da jiga yi mi fe de doyi ka bu gan mu ya lo ba ni bi da wai zina e bo na wuzire na de be ila lu ye ye ku na wunde de mu ya baru fu mu yo eh nga malaka na lamarin na ji faruwa na tuna da ku ba na je ci gina wuje gi mu fe tiya mu fe za mu da madina mu fe za da tuju ko mu fe lo musulaci ka bu dun ga lo musulaci mu ga sa ne bi mu kun sa za mu ci mi aju ga fe cune amma mu ja da da sallaji bayani ga gbogbo ohun ya hannu ba nabi uziri na dabe ya lalubu na mai yayi nuca wa izini ga gan fe da na uziri wuce dabe wuya so gbogbo ka bu da wa izini amma tomuto nke buban beje ba figi ki ma lo tige lokaci na etu ya gasa ni betu zafi gaga

mai zai ji amfani da aya ne a ganwa ya guba da wani gagan alalli oyo ko kuma wajibi otu wani gagan alalli a wajibi oyo zane zai lotu jina a da yi ki ile fi na yau rabutan na jina kafin ibn malik hilal ibn umayya murartu ibn bi ki ile fi na jina alluku da bayan nabi sallallahu alaihi wasallam to ne kuna kina kwata na da hunga le badar benne bana aga lafiya da yanzu duk aga jan sallam zinabe sallam a ga ya jamu a to ma jamu to aga sallama da ba kyake da babin ar kan do da tsakana bu musulmi da mun ji ganne mu ba da wani ga ya gale za shi je da da ga yin lamu ga ga yin lamu ga ga mun ya lare ga fa ya ji bu hijranu ali ne le za ya je da da na yuji zuwa wani ina waje da na gyare nga lugwa alhamdulillah ya je yedo shi amma ko lugwa wo me gabi mu lugwa akpe abi ga a za ba su ko be ci ju ma ci ne gani mu ha wa dhannu e ba yi ba e ba yi ba tu ko bana to fe be pa e ga Allah malja min Allah bi ma na be ki ni de ga e da ne e ban don do da ba na na tsa gani da Allah ina illa ilai sai abi sada ba su kotu adde bana ya ba a cagan gwada za ba allawi na sai a da ba allawo to so ma'ana zan na abin yakin irgin su kuga ya damine suratul bakara wani allazi ne ya zunnuna annahu mulaku rabbihim wa annahum ilayhi raji'un so zo ne bibi ma'ana yakini thumma taba alayhi nun tuma sai wuce ijakan raya to jaha a to a kika daga na kya na sai hukuncin su ko so kwa ga ga wa wa fabi aya to wa ga ga wa awawu shikenan ga da wannan duk ga ba hukunci tu bane ga ale so yin ba kwata da su koyin da su ko ga jin sa ya tu su kuja ale ru ya a ni wuce gaba don sun mata ba le su ko gon fabi aya mu ja ci jili ya tubu e ba ta e ji tuba lun koyin mun ji ga kima na ganno a rigya tuba jani e bona tuba na jina ngala be ta gaskiya ce tilale ngama la fiyemi aja me tigi e tiki ebe beji ar kan do ne ja atuba jan eta sokogwa ama sokogwa mu faga yin e bo ade ba watu ba wi manje ke kiso ko pa abuna aga <coughs> manui taballahu alaihim liyathbutu ala tawbati soko fa fa da yabo e a tsala ji tabbata ta ce tuba na ga ai wannan kun su kun abin na zai ruhi ruga yake nan su kai ga gare wa ladina amanu min suratul nisa aminu billahi wa rasulihi ya yi yi imani jina e ji imani bi allahu ga tuci alali masu kwa ya nan ga yi ni yi imani jina sai imani da ga yani ni so ce ke ga ga aminu billahi rasuli ki mana e be bi cikin kwenti imani ga na da be yi ce yi be sunu ga ya ni yi imani jina imani wuce e be bi cikin ke be imani wuce yi aminu billahi rasuli to yi roga dana <coughs> man manjila bayanin da ci bai a gan soko be mumini ji boyu be mumini ji da ka, soko yebo mumini ji mine na ma lawo ga soko yebo mumini ji na aya gutan ci da na na da mine abu na na ji mumini ji alaji ta kamalon kwen soko na ta a abe soko na soko ya wuce shi da ya tu aya mafari kana soko ga ga yuhibbuhum wa yuhibbuna so ko ga mudde boya mu mi shi mu yefwa so kwa mti laji gobe no ce ga wa yuhi buna wa ato mu yebo so ko eh <coughs> aya ba ci ci ba no ga radiyallahu anhu wa radu anhu so ko ga waye da jibe mu mi shi ato ma jibe ko ne waye tita ci mu to shi gobe zo yebo tsanani ina yayin so ko da yayin kemnu ga yuhibbun wa yuhibbuna ati ku daga radiyallahu anhu wa radu anhu ya dawo so ko an shi da ya mumini kan ga ji mumini ce beji ma a ce beji ya dabe mu to ta ci dana taba taba alaihi li yatubu mun fa gani da ya tola ga ga so ko fa e bo bo ga za jayo na ga ga lefi be tsun so ko ga so ko fa no so ina ya tsanani ina ya na sokode tuta na sokode ta na mare ne jina ngala la mare da jinna ci biyar ya rubuta ni ne bu yi kwa shi zoya kafa da yi so a ta ga gade boya ya sokona ya da so kwa shi zoya kafin a ga a ya da jibe so kwena tu boye so kwa shi zoya kafin a ga so fa ni? kwa da ta ce ne jina inna lillahi allah wa inna ilaihi huwa at-tawwabur rahim ya tune gutu ba wajen duwe ya za taba ga sokoli ne ga soko fa soko ga a mina hadisin sai muslim mo a ga ya za ji laifin fe ga soko fa wuke da da laifin cikin ga soko fa soko kuma fe fa kawo ga shi su in ngala hadisi ne ga gala tabbata ma al israr man daga ga mana hadisi mu ce wula wai ba gani bai na siyaya musun siyaya ji gani be hadisi na ji ta zuni kawo ga ji laifin su shi to diga so ko fagami na jibiya matuka lokaci na bai ga soko fagami da nun ga tun ba ku kon giwe tsakari obi soko waye ga gan wa jibiya kabo shetan ga wagizu gije so kabo shetan ga wagiza su magoci da aji lefi no jitu, jitubu ba to na soko paya ene da soko wa na ni ewe lokaci na bai ga soko fada na we pachi wa ya ci go pago ma de ni ga galele wa yele mu jibiya so kwa fa kabo shi tanga be waye gizo wacce ke da laifin mutiji yin ba so ida da bayani so ale ga lamari do jina ga laifi gaba sojo ga hadisi ya hatibu na tafala ba ibn umar hatib na fe ga gun fe tilali ga annabi fa wato jikana kuketi annabi ga ma fa ga na naji musulunci hadisi na maji wangiya wani hadisi wangiya iza a tilalike su kun tilalike a nabi muhammadu a kan fa ya ji musulunci inna la lila su kai tunayi wa tawwa e tunayi hutu ba wajen yau arrahim mu ya ce na ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhan ladina amanu ya ni zai imani jina ittaqullaha isna Allah wuri wa kunu ma'a sadikin e, ya mai laifin ki ba da ta gaskiya ne man wuce ko yana limam na imam maliki yi ga limam na fi'na muga ga taya nan ga ya ga na so ko ya ga aya ne na wai ga ga gani be alladhina khulifu kabu ibn malik be dugu ba bugan wa jinifin wai gaggaga ga gan yayi na jayi mani ya da ta na jina yayi mani jina ya su da kuri wa kunu ma asadike me lefe da tati zane je ta gaskiya nan lele ga gangi na ci boye bana gaskiya ne ta nan ga boye ta gaba ya ci da hukuncin munafiki ne su koke ga innan wuriji su ma wa mu jahannama na inda na ci gobe a gaskiya ne lagwa su ne bugo ya fi da ci zane je ta gaskiya ne. to amma mun ja jan sai tukan dun ga libratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi lamari gada bin ya ci gaga hukuncin haya dana to kaza ne ji gafe sanadiyan ci ci haya wuce nan kuma matsala na gafe sanadiyan ci ci haya wuce nan wuce wuce bugi ya a gbe tsoye ba hukuncin haya wuce ba so a aji lafazi wuce laga amu ce bugu kaba su ko gaggagagade alade na fi min haya nan hukuncin waje amu ya musulmi ji bata su kuwa ne bai ga yayi na jayi mani jina ittaqullah isu dan wasu kore Eh? ta su don su kure wale wazi bata wacha daga itakin lawa kuma zo itakin lawa a daga daga su da su kowa zina na cike biya ina ga ki bata daga ita zo wani wuyi bayani a itakin lawa hmm? wakunu ma sadiki mai laifin fi ta ci zane ta gaskiya nan a ga man shiga su kudi foro ga lifi da ci zane ne ta gaskiya na e boyar tasiri na jama'a jina wa ga mini wala da da jama'a ga mana jo kawai ga ga gawa ta gaskiya wuzi riga wudi Allahu Adam kun ga ji faruwa ya siyasa Najeriya yifiya <clears throat> siyasa Najeriya ji siyasa na tuta ti ga mana wannan ba na waga ma ga mana zuci kana ba ga bo wai za ciriki kana ba siyasa Najeriya ba babu mu waje jama'i na fesu mu bon ko ma ga mana zan a da biyo ya so la daga bai za gaskiya ci gan waje biya yi na wuzuru de ka e baki bo wai waga wai waga wasu da su ko a mun da ta ci zane ta gaskiya na ba alalin qur'ani ga kunu ma sadiki da fi da ta ci zane ta gaskiya na kan gaga ya ji kabo ya takwa yo kan ga maga gaskiya ya tsaye dan do wani ga wa da zan gani bai ga mana zuci na. gaskiya ma a yi cewa sai su kwada shi ji tabbata mina hadisi abdullahi masudu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bisidqi me je gamba yawa su gaskiya e ga su gama nama fayin na sirka ya ila albir wani gaskiya ne ne da dana wani din zagwalo ya tuburu babu zane ji ga di gama nan ce gama na mutunci na nan idan ya yi ma'ana hujja wa zai tiye gama na mutunci mai ne ya yi nan na gaggama na da na mini musulun ce gaggama na mutunci mai ne ya idan ke wa gana nabi wa gama na gutaka adami ne laifi ba amma mike wa gamci nufe yi ga gama na mutunca gama na ne zazu yayi miyo ba da ba da zaman lafiya na ji gun uji mi gumboya ko yi azuya ba ne ba da ba da zaman lafiya na wuce ga yabo mu ji bagu waya wuce ga manan duka ga nufe yi na garga mana mutunca <clears throat> ga ba ci ba na za bai sun musulmi ku bai sun ji o ome wa ga ala do ji na aka su be ma wale ga ne wasu ga mana ga wane ji na dama kai wane tila tila bon kebe hali da wadda bai na e ga ne ga na fe ga yabo e kanu da bu cuta wake ne da ci wasu ke zuga mana ga na wannan gano wane ka ga bikke ba bai doji ya goji goyi ba guba ba gama na wazo amma gama na ne ba zaman lafiya ba bikke bikke yin na ga gama na mutunca gama na ta ce bayan kudon a su gama na abu na kafiri ji a su gama na ya baki bai ba kafiri ji ala wadan watakila soja ya musulmi ji kwata agaza kotan ya fiye doba fi kafiri ji ga yi fa ya ba soja ne ji ta tattali a kuku gani bai yi ne guza miliyon ale mala da sun kafiri ee eh! musulmi ne magaye lati ku ton e ba kun boyo dabara kun yau ayi da ji su gama nan nan amma ga ala make wa gano peyi na gama na mutunca gama na nan ye laga gama na mutunci ne da ga shishi nun sa kirikiri wuta di gangaji mu ce le ga ga zuya zuya ba su ma na lamar ga ba tula can wuje abanin muso ba ne dai zuya a sun ga ta wani a su gama na mutunci wa mutunci mu da burutwa ta nan na gama na wuri miji gama na bukwa gama na jikon <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bisirki ne je gamba ya ba su gaskiya fa inna sirka yahdi ila bir gaskiya ne a tanawa je gwalo tuguru fana eh, mini dede na daga mana wani mawaci kwaye a shek bakar siddiq alabaya wani tafiya ga gamna ci a yau gan iza ga gama na zu in ci gan wai ta gama na wuce kyanti gan wa a je da ga gama nu ya wa ya gan wa gama na zuwa ga gama na wuro gan wa ke yi zu ma ke gan wa ji kyanti bai gama na wuro gan wa gama na gami tabe da a zu gama na fondo har ma ba ya zu gama na zu ci kato son nga ja en ga zu ni ma e bu be lawa dan ba ci zo ma ba ci be lawa da ta ci zo ma ta ci gaskiyo no ma jo ga ga mini da ni so ko ma ci ne be ga mane na manji da ta ci abu wallahi man jesu kala na ku ci je wallahi man jesu eh iza e ga gun go masala da na gun mutya yau a madadin go mi ga mutya no wele ga ka un ga ga mutya Eh, nga ci sutura ya watakila yana ma giru da wani zamu ci da ba almajiri na kene, bugu a cagaga to yi ga kaza kawai man gya bugu mutuncin ga aje sai bugu to bu gya da wuda an gaga wallahi nan yanan yaji ne yayi na da wani da yayi almajiri ga fi wani an wadan a ta fe zuga mana aga dan ga yace na gya na cagu ni ga gya to ya dai gurla dini ba dini ma tazu amma ya zaje daga gabe sun da su kai ga su ko ga bi ga su ko ma ga bi ma ga ga mana tashiru gala ya je gaga yi diji katun zane ji katun ana manga ga mana su yi wa ya amma wa ga yi ji katun fa na manga ga mana su na mai da da ya ta gaskiya mai nan na mai ga mana su eh. so a sallallahu zane salam ga ya feta gaskiya bana gaskiya na tana waje gwalo cikuru wa inda birra ya dila aljanna ya tuguru ma din gwalo aljanna wani agwa wadu juno daga gaskiyo sai ya tuguru daga ya tuguru sai aljanna la yi ni boro wala yazalu rajul yatasadda yazduku zabage wa ku ta gwala yazduku ma fe ta gaskiya wa ta yataharra sidqa ma fe da gaskiya ga lamarin dondo aga labarin ku dan ruko ba juwi wito ma fe biye za mu ke ba mu gaskiya dan ba nun ga da gaskiya yana mu ci gama wala sun ga na ga gaskiya wannan na ji gama na ayo a faji binciken gaskiya hatta ya yuktaba inda Allah dinka har a ga nuka da ta ci zane ta gaskiya nan kai tsoci ya wal kadhib annabi ga me ne mu je kashe da ya gani bai kiya be ga manazire fa inal kadhiba yadi ila al fujur gama na ya zazuna wa je zagwalo ya tusakwa eh ga manazun wa je zagwalo le su ko wa inal fujura yadi ila nar lemba su ko zima wa je zagwalo na kai da kiya da laifi shi ya wato ji zakwalo yana to mutu yi ni goyi goro daga gamano sai tun e tun yan bayan su daga bago sai yana wala yazalu rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta ba 'inda Allah kadhaba eh zabagi wa ku kya ba lawa fe su gamana mu fe ga gamana zala marin dando banu ga le gamana na bago wa dan ba mu ci kan wa tuzumo har aga sunuka in kun so gama ga gamana su ci kato kadhaba ngalla kan dun da ya ji hankali musamman layi kisa su ita ji na jifi ƙuranin ɓata na da ba ɓata gaskiya yau da wani su kwa gaga na ya ci hannu amma ita na jifi hadisa wani ya ji hankali da wani e su gama na ta hannabi muhammadu sarai e ga na ji hannabi gana ga ganabi gama mini hubo nga ci da wani kato wato gadi hankali wa ganna ga manu wani ke misali na abisu na bigan a daga aga gi kana ma a daga aga gi kama kato wato ga ganna ga manu yo to a ci gamba ci da wani jin waso sai mun jige ji bincike a ce lati a ganna ga mana yo yo <coughs> gala kandun do yige ba ya taji mina mina sunna wana mina mina kutubul ahadith wana ila hankali na jinga ke waga ya gama na wani igalawanci bai zama eh ga ji dabba ya gama na gama na najiya da ba a nabi sallallahu alaihi wasallam na uci ji wa laye ala da so da mini ya tajo ya qur'ani ya ba misali ba ya ta nabi jo ina ji so ko ga ya na karara da qur'ani ba ne te ta uci ji wani ai zaji da ni utwa a risi tsayu gama na mai isra'iliyat eh an da ci je eh? da ba ibn abbas daga ne tin da ni eh an da ci je da ba ibn jurej daga ne ja ga na ga ga ga so idaji a soko da sokon man wace ko je yayi na ja na maruci ba ta wuji bincike yayi e boy da bi keke mun ya da zadana misali bayan asbabun nuzul ko da mini masala ya tunaji da muhimmancin sarai na wa ala asbabun nuzul jiye na ji manji ku ben yi gan ga da sanadiyan ga ci ya ji wani da ta ji manyan gama nan eh wa ga da as-sahihul musnad ya a shek mukbe in ga bai ruji wani ji wangi wangi na tsayi gato na na ji ga ya ta wangi wangi jo asbabu nuzul wangi wangi jo na ji kyar ci jin na na gama na ji yo gama na ji yo abai da bi to kimna ya da zadano sai bako aya nan waje foro bai wala su gaskiya ya yi wallabi na amini takulla ya yi na ja imani jine su na sukuri hukunu ma a sadiki ilaife ki ba ga je ta gaskiya ne mini fassara na man wace kwaji jina ki ablab na amruwa na al'asi jina ga na sukuri kwabe kunu ma a sadiki ne na ai kunu ma muhammadin sallallahu alaihi sallam wa ashabi ya fi ki ba ga annabi sallallahu alaihi sallam bai sahabi shi ibn annabi bai sahabi shi aga gaskiya ta ciyo so wa gadda zadalla ya annabi bai layi sahabi ji wa gafe da mini zane je ta gaskiya ba eh kunu ma sadiqin mini fassara wacce ci kona al'asan albasri jinan min aibati tafsiri jo yi arata an takuna ma sadiqin fa alayka bizudi fi dunya wage wage wolo fo da taci zani zai ta gaskiya no to biya be je we oge wa mulki za ko we wa waza yi zai ta oge we wazo to jan kada wa magami yo daga manewa biya be je we wal an alil milla wa man wa ke gaga ya ci za addini jo lugwa bana ci galan da ci ya ji hajjutun kando da kazafi a duka le za yi ci bi ka ba addini shikenan addini kana zagina eh to shine ji kwata jijin waji ma za lafiya kitacin zane ji ta gaskiya na a Allahu fadi tuba ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ۖ إلا كتب لهم به أمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين أنا ما يجيك إتابو يو زرجو يو nasu kai ji mumini ji na mini yan madina ci ji gani bai za kabila kabila na ji dan gwaba giyan madina ji wani su kai gagaja bu gama kayan al'alin madina ce ugu ya mumini na ji fi madina wani ne wa mana hawlahu kuma ke guya zane ji da goba madina wana ni min al arabu min zane ji za ba su majina in ya bai ni ba mutuka ga bai imani na in ya an ta takhallafu a rasulillah na ga ga fe ba a fe fe faya jin ba ya lokuta da sallallahu ya na lamarin nan ya annabi muhammadu lugana eh ibana yana ga fe da shi bo ga wa lokuta da wọn e lawudo na ga wa e e du anabiya ma wọn dan bo fu fa wọn fu wo ma eh ga ma ga wato ga mutu da da lokuta ya tabu kwa ba lokacin bale ga ga pata mu ne ji gogani eh? da anabi eh mu dan bo wo ma da latin bo ga anabi sallallahu alaihi wasallam ma da ci bani e bacika da mini gidi tsatsamo e dazan e juwala da yanzu mu abu haifa ba dala ce wa ma kai na e jin awon fe naki fe wanzan sai sai tabu ga bala mu da ci mu da tsasu hmm. sai bako wala yargabu bi an anfusihim an nafsi ugwanya na mu'mini yi kodai yarayi titaca kira ilimi ta annabi lugwana e wayo e mawaya titaca lokacin annabi dan wala fi wala ba addini wannan dalika wajen bayan da ci da annan la yusibu mu zama izan do na mumini ji da na la yusibu mu zama nuwa tsagwa wala nasabu wala tsagwa wala makhmasatun a ci gama wato madawa tsagwa fi sabilla da yakwai su kuma wala ya tauna mauta an yagizul kuffar a taba labici dana bana lati bici ke bai zane da na bwa ga ya boye gizir ku fara adaba la ya banya lo kafirija a ci gama wala ya nalu da min adumin naila a taba lagwato ka yi ya baya ku a yi dajiya ko a yi giraya illa kutiba lahum bi amalin sabi a face su ko a katun guruya ki na gannan bi mana kandun mummuni ga tiye da kudana endo ga tsagwaye nuwana ladayo eno ga tsawa ya na laada bona ladayo eno ga tsawa ya na laada ladayo bendo da aga labici kpe aga ke bici a ci labici yina na dan ba na laada ladayo bi ma'ana bici pe dondo ladayo a ci gaga egwana lalo fiti a ci a ci da kafirin ya ko a ci tu kafirin gwana a kafirin ci dewo aduwa yo wudan ci aduwa yo ladayo ngone ja da ya ko dan guru ko biya mumini da wani lada eh inna allaha la yudhi wa ajra al muhsinin so ko ganin lu mu ya lati ta ke da lada yin zane je jibulu buluna mumini gani zai ba wa mi to anabi muhammadu da kuna musinuna jayo e za bolo bolo jayo so e gogo mu ya talada to ya gba ngala da je ya enu guci so kai fi da ta chama kiwo ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون نفقة صغيرة مؤمن غازي a dukiya ne titin gina wala kabiran ko kuma dukiya na dokuna wala wuna wadiyan amma taba zuban kurundun da tuna da bakwai zauce loye kudana illa kutiba lahum fati su kuku kala daya so dukiya na wu ta fi ko kuma na eh babba nwacin wu lada tsiwo man korondo aga da su tuna mini mini ko zawana lada wuyo aja agu kuka na tun hagu da mana a ake pato idu pace tuna lada wuyo nuwa gi wuyo nuwa ku a ce zuto lada yo, da zai mun lawo a san ya malu su ku lafi kpala da ya kwace buki bobun su kowa wa yi gagba ni ci tsoge tuna luna ba ne tumu mini ni sa tukpa ne gagba ne su ko ala ya no alai ga gan kemne lube bayar tanfagaji lokaci ne da ayayan da yalmizuna almutawwi'in min sura an-nona kelele sayyidina usman bin affan ngai zane ya sadaka na dokun gana lokacin a faiti shira mai da ya tabo mu yara kun ar ba gunni ce tushitu ara annabi sallallahu alaihi wasallam ga fuga

sai bugu aya ne yi daraja na dan dukiya wufe kwai su kona iga ga gadegi do ya wuwa mu judul mukil kawai naira ni wajo ka gboga da wana awu wuce ge wu ga na wa gabe da miliyon na waga ga wu amma wa gaga na wa yi na wa gbagba wa wuwa to ka na wa gabe da na dokuna mawa ila e bona wadaya so yanzu da dai bukatar wa wara kai su kube dukiya na wawu ne nan manja wu dukiya manja ya sadaka manja tora kimna almajiri ya a cewa ya sadaka nan a cikin tattun zandun da ko zakan yi jaji sadaka min si jaji sadaka ba gi jaji zagi jaji musamman yi zagi ji ba a disa nusu da alasunan na ga yan nan washe gani mai yin zagi ji aga zaki jika mine ja lona na bo kilo eza ja yo ne ji ayi parabu ame abaja anabi ci ja foro ga do so ko ne ja wo so lo a وما كان المؤمنون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله تبارك وتعالى يقول ما كان المؤمنون nkun ya mumini jaliyan firu kafa na kike da kuda beno a gabi zake da muna fata da da kuda na bana falola na fara min kulli firkatin min taifa kawai ga jaman da ciji min kulli firkatin min jaman don do a da taifa kafan jamaji a adi bondo ciji min jaman don do na fara na ji a kike da kuda na li yatafakkaru fi din e bana ji kana da ji fahimta addinin bo waliyunziru qauman wa amada bajin jama'a ji a fatuba idan raja wilayi abika ne jilo kuna na gashi bai tsana la Allah ya zaro ba da ba ta su ko ayan na man ji gaga man ji gaga na ji dokuna tubo ya mafari adadin sai sunan abi dawud hadisi na bada babu ibn abbas na hadisi mawquf na man shiga hadisi sai woyo ke aya na nan wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa mafifiya don ayatiyar nafir ayatiyar nafir ne baba sojo ya ta da atul amma ya yi wa ladina amini za kila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah wama mata'u al-hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adhibukum 'adaban alima wa yastabdilkum min ghayrikum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir aya wuce ne zibe na firu gan ɓata zandondo in firu hifafan wasu kola to da ne ji da kagbo mini bo na to da gbogbo gizi to da ne ibe lafiya na to da ne ji yana na to da ne ji yadda ci na to tala ji ɓata in firu hifafan wasu kola a ga aya wuce fiya amma ya yayin wa ma na al madinatu to ma min al arabi an halafu a ga aya wuce fiya ki fiyo a ganana wa ma na liyan firu kafa uji kwata gaya na ki gaya ya kuda igwe ya da zane jake bono tom man shi ke laye tusa ya gaya ne lauyi ga ga jihadi ji farda aina farda kifawo ali ndo ci gata na wabe ji farda aina ke misali na lokaci ne da shi ya ga ga wani ji shi da kuda ka buga ifar da kifaya za shi wannan ne da shi tuba ga ga wani dakuda na waje farda aina ko kuma mine ya kona wa ki aje farda aini na mugai ya gashi je shi ya ko ya tibele kafiri je ya lafi je bo e wa ga gwe ku aka kawai ya dabe sane sa kafir je fi je bo dana to kanga ji da je wajibi a dan dindo miji ga ga fardu kifawu ya zan don ruguku amma ko ya ci ya musulmi ya ji shi daga yin jabuwa da gukun gan da kafiri jikin jo fardu kifayo ne a gaiba dalilin ayan nan abu ke fardu kifayo a gan ga yanayi wajibi za na ci jani a wula kya baya za na ci mu abin ki za na ci misali sallar janaza ba ne daga jajiri da buki fi bidauci musulmi su kwafi da jawo amma ka ga da zai za ku ba a can wujin na jajiri ci musulmi na cuji sallah ne kenan a zaguba nan a laifin tatiya laifin a tatiya musulmi bi dan da ke kaji kun sallah na a laifin ce lafiya ba ne eh kifar da kifaya na da wani so ya bogo abe ki aga ga jama'an ci a ta da ku da ku ga kafiri na zane ke bata ci fi jinin ba halo ku da na a ci jahan bona a da laifin ga so ya bogo aya ne lawo ga jihadi fardu kifaya fardu aina sai alina aga yi ta'yinu imam ko kuma kafirin da tafiye na to abekin gazi ya ci na <coughs> aje dole da wani musulmi giki gikini a gukun ali na da jufa jabu na a ga mini karatu na aya ne ke wunan wayan latar jayan ilimi wi ke wajibi nga ilimi ne ya na. ke minna wale aya na musulmi ji gafi guba e ko je lokuna na e ko ne je boye ji karatu na ne lawo ga kusa kemine ne jihadi ya gude muhimmanci na aji gato ilimin tun da muhimmanci e bane be ilimin nga da o eh bayan wujubil hijrati ala alal ibad in shi usman dan fodi ulama salam ne tube yunga abe loku dan da cilani musulmi fe juwala ay ga nasara da dai da sai na umurka kin magwagan nabiyo ye musulmi babu boji edan boji ya ji lalace da kenan baku boji ya ga ebo na ene se na moro ga kanga na ga mujin na mujin mujin na ka bace la agu kwa boji la agu kwa abi ga fi da ciriki jina za boji wangi jina za na jida akida wangi jina ya da zuma to so Ama ya ga me ji aje za za ti berezi to zuma zuma to so kuma da ba so wale ga ga kan don da za na ja lokudan gwan ya yi za na ja dikitena zane ji mai lokacin da kike yayin kan ga matu na sara yato yankuna yalo na bo sai bogo ekun da wa hukunci la dole gona wa zan so kullu ya kuji dole a ji kullu ji dole ya bi almajiri ni je ji da ko a kedo kan su ja tsaye a ci mun wuce ko a shek nasiruddin albani wuce amfani kan da aya ne ga aya ne lawi gan kubuliyan habar ahadiya bi ma'ana habar na ji ahadina aya ne lawi ga ga san guyi go wani fani mai tana yau isa e yi dabo ile ga ga hadis na ji ga yi mutawa tira na ga kawai na ji ga ji ahadi na wuce dole agwa ganja cuya aya ne lawi ga a tatu a hadijin gwayago kima na wuci gwayago fassara na jiman jiya ya aya nan mini ubo a gan adake <clears throat> muminin ji annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga jama'u tuwa mina ba goto wani wani wani ya da kunda jama'u ci ciki kici da kunda an ji kenan ji madina bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji katu aniji lokun da da na gashi a ga kabci ka shi ta aniji shi ta ne bai daga gaji karatu na cewa fahimta dini ya na ji aji zuma bun ngato ngole kan gane wa fahimta na da ne zeni zeni sabi ziga fela bayanin na yawo asan iza ji kubulu ya khabaru hadi ya ji tabbata ni da wani wuti ga sai ta tawatiri bo ga zakamun ga labarin na ya wani gane ne man shi da zai ti fassara aya no ya ko kama batu mu yanayi gaba suna adini ya yabo nan gaba kibo bata mana jila fassara na jiya hakim na ale ba na ayi zani jiya je daga gani na sai ku ya can ga nuna mai lawo da wani ya a wujin ya dilala ya ya kama ita ya ni ya a wujin ya dilala kakai ita ya ni min fassara na bada ba ibn abbas wani etin aya nona wuga yana su kwai kpanin nun ga wa maka na mu'minu na liyan firu fa ugwe a mu'mini ja na kike bayani ona nga yana su kwai jini fina nga yi zaba su muji su kwai ga ji fita titi yan madina wana uguya na ga yi jaji luka kpata yi jaji ya ya fun a ga a dabi madina a bi bi katuna eh falaula nafara min kulli firkati minhum taifa kila jamanga ciji wato za kapanga ci mini jamanjo mini kabila ndondo kila mujaya keke a cada waile mijin daga madina bayan falaula nafara min kulli firkatin minhum taifa kila mini kabila dondo a da jamando cinaji a na kigato lubai da madina di waike addini gaba yake wuce gezo le ya tafakka wufi dina ta fahimta addini dai gwata a nasara da sallamu a bayani da kemna ji sallana kemna tazun na kemna hukunci zakaji na bata da kemna hukuku ji ya da fen tsakanin babu ino tsakanin dabegi tsakanin zoci da talaka ji bata ga karatu ji gizo wani yunziru qauman a aje ba da la titta ji ba na febe yana a da ji jama'a ji wazi na ya jama'a jo ida yani ino madina ida jika tuba ne jo enu wi na dana enu wi na dana enu wi na dana idza rajaw ilayhi kilo la'allahum yadharun ibo atun ji ke fijo na ade ba ta so ko ake do ka so ko na ji ala na tu a ta so ko wani fassara na abu na ba su ya wani wanda muhimmanci sarai ibo ne ga cune ba ni ke gije zobokin babu ba ni wuziri na ga gije zobobo wale raziya a saboda galatin ìmọ̀ tí a yìí lábẹ́ ìbíṣì ní ọ̀gá a jí kàtà bí àwọn ìgbé àdínú adàbí ní gáncigánci àti kàtà jẹ́ ìṣì ní gábọ̀ àyà túbọ̀ a ní gábọ̀ àjíra àyíwá gánci ọmọ zùmọ́ àyíjẹ̀ àyà balantana alkhairu na ke ja da ba na ji wata da alkhairu so aibu mu ci kuro kai ba ta ba hadisi malik ibn warith muda zai doku doku sahabe ja ci da ji fi la panci wani amma ba malik hadisi malik ibn warith abe daga la cici abu ai kida shi na ko abe na ma be fi bi annabi sallallahu alaihi wasallam a fe ji karatu bi annabi a fe ji karatu hadini bi annabi ya fo be fo annabi ti fe be woto sai ko ya ma ji fungu ba da go ye ga lo mi am image ma jimbu ya da mi am gurgudu ne jejida ne da ne wambu to a shi kuti fara don kudo kusa abin da fi basu mona fi da jika tushi nimbo amma na gurgudu na na ki je ba da basu maji ba na fi na a da amfani ci ladaya su kunu ganyi sun ji kokari da jina a ga bici lati basu mana na yana ma a ga gaggaya bi sai jini a yawo mawa ne bago basu ma a yi lo a dama lalimai gi basu ma jiga a yawo to yi sole fi jihar ba yi fassara wani ke fassara wani gagwa sunan jeju yau fassara wuce ruwaya da bai abu labin gun mutum da zafi fassara da cikin nabi abdahak ne yi makaranta tafsirin mutum da zafi fassara ba cikin ne alabi ba da ibn zaid mutum da fassara ba cikin ne a gaya mai mana yannan <clears throat> wato aye gagaga ya tiye jaman da cijo sariya na jinji jamu a ga saraya na jaman da cina jani da gaga wani wani in e lokuda wani wanda ji gazuwa ya a na bilo bayan a na bishu madina da ya tiye gwa wani wani wani in e lokuda shi kenan nan zamu ci ga gwaga da kunda zo a na yi kefin bono a feji ka tabi a na biyu fasara mutu gaya gwa su mafari ne la bayani aya na bayin so anaji lokuda na su kuma agaji anaji fi mbona a ci agwa ga bai karatu na a bai karci kashi ta abu gan baki mai ji karatu mai bo, a ga yi an yani bayani da zai an yani aya ci an yani hadisi na nabi bayani nabi jan ita ya bo, a fi ji karatu ci na ga yi fasara ba ci ci fasara ta ci gaba tsohonto ma je duyo man ji lube a gan kiya na mai junifi kiya ya na junifi wa gungaye <coughs> wato annabi ƙurani ne garbe bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na jifi madina wani gan wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa ngwani na ga madina ciki bata ne fi jinin bona bata ga kike ga da zuma bazuma da da jiwazi ya da la bayani addini guda shi ba zuma mo ya ga ya nabi ya shi shi jinin bo ni ba ya kike da ba gana na da ke gada tun ba ga ya ce wu za ba su ji karatu nan ya ji da nan falaula na fara min kulli firqatin ta'ifa kyala lokaci na jama'an ci ga kike da ba su ya da la karatu za ba su ji mijinin ba ma kike kila le tafakkaru fi dini alobas mu ci lo ebo adade pe adini ebo na so ko ga fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatul mukadzibin kan dondo e da ya da la panti yo ni wa be pipi wa be ni yesu ko wa be da su soko so ebo go lokaci ne zaga ya la karatu da ji fi bazmo da na to aso ka tuke ke jin le tafakkaru fi din e ji ka tu fila panto ake ke so ko e ga fa ayo lolo be ilimi aladaya amma ake da ilimi na ake ji ba ga wani wani yin ziru kamo wa maga shi na ji madina a da alatu kwakiya ya za madina ci yana ja gada ji karatu ba ni ja zalon mu ya zaro ne ba su ne ji madina a ta suko a su da suko eh wale gagan irkem na mawaci ko muhammad asad mugagan da ci na ga zawangi ke misali nuno nuno nuwana jana abe ke misali aga gaga nuwan na na jana ntweji kaza kuma gwaga tweji kaza kuma gwaga tweji kaza waga la waga tono wuce wuce chule wa itangana amma nuwa ga cici ya gan nuwan na wai ja da na ni bucho gwaga tono wani wale matiya a da wangi yau da wangi ke nuwan yo ya zana wani ka kakakaka yana wale kawai gagaga wala bayanin da cin ya dini wani funye yabo na gbebe zana wani zana wani daji katun sa ka buda ka bici shi ji karatu ha ina wani da ba ka gane ji wani karatu yo yabo kun gbe amma ya zaga shi shi dunyi da nan wani ne gaga bi da zo ya ba man Eh, wani bai ja so ba mun ko da gobar na gato wadda da le ba na ishe da zo ne ta da le ja ba a da ba na go gana beji me daga maga ga ja lo pa ishe da go amma yun hulu ya can wani ga da babo su ni kawai yin su mata abon na ishe da gobiya ja so zanan ke mu wonu yo na cici me ja ne bugo ajibori fi bo atabi fi bo dagwaji fi bo so mu da da na so matiya so don da bayani na jona ji fata ga teju so ga da ko ya gege ne ji na su kwan su ne ne ji su su bu mu da ok idan masana ne laza daga ghana ide wace wacce gwamnati na ide daje musamman ya maye ne jagonan ah, allah littafi gwamnati da yi madaji matuka ne ji amfani da damar ne to mana jike bata nan ci jabo bin yayi a kurji bin yi nan ya daji ya ba na gani gyara ya kan dunu na tuku su kwaji su kuma luba gajin gyara su kwa nuba shi tangi zama su kuma gyara na gai daidai na ilawi su eh, littafi kwanna alkawar mube fi akhtaril musallin littafi wacce kuro mun wacce kwana kone ga mashhur a shek mashhur hassan salman wato ita matsala yin jin mu bai na salate no ya yayi littafin na yayi yi so kabo gaya ni bale ni wula fan na ga fan da wani ga labi na mai ji fata su ga gurgudu na da wani wazin tu da ne wa gaskiya zana. musamman gala hankali tu ya ne ga littafi kwanna alkawar mubin fi akhtar musalli na nana littafi wani man na kauna to da ne ga a ah, la'adda ya je mubin da salatai ne lasu gwagon ga a yi ji wani to a tsoyi wa man na ci daga manna manna damu a matugai zuwa na ya lotu ga gawina so yi ji fata ga gan ga kwasu littafi ne ci gbaguya yi ji fata ga gan a na ganna ba su kudu ba ku a le ga gan bidayin nan gan ci gyawa magbagba yana ya ji zaɓe ce ga yalu bai je tije mu bai na salate ne wani zanen tafe ji mamaki a'a a fiye da yi mafi buga na ji zuku ta gaya ji sallah fun ji wani mu mutu ta san a da adda fun bwa to amma ya fuba na ji wudana a cikin waga ga amma ah, ibe fitine bidan bidan ni gabu mayo bidan ni da nan ngwal bidan na ga fuji dabo bari fuji satun a sai a fa ji sallah lokaci kuta zuru ga ji la dan ya fa wani sallah ma da ji duniya a ga ya ko ku kuke ba ga lasai magari ga ati da dan ya sai yi sallah ma ji duniya ga ya ku kuke bai bin she fondon dun ga ji to aka kawai ndo uzirin do da daya amele ga ci na yi jina dedu yo ale ga gan kawai zeni biko ma ji dole ne ya ciko gurgudu ne ga ji wani lamun ji ko na ta balanta ba na e ga gaza ne ji bika ba nan mun ji ga zeni za ku ba jama'i so ku kawo shi na iya ji fata abu da nan kokari ya zawa ji boyi ya ji fata ga gabi kya ga da niyyar cirki na tsakana bai su kwace ji wani a shi tukwa yi mai ji fata ga gabi ke niyyar cirki gadda da yi wujja na ya labe na a ji nura tubu su kuma laba wuya mai nuna duya ya tuma bukada shafiyan ya e takada ɓauɓa ke tugo beni 411 daga 4 tambucho ya takada gbogbo cetu gbogbo da gbogbo cetu gbogbo beni <clears throat> gaman labaya ne bin wai ga igagan <clears throat> aktawul musalli na filjamu bai na salatai na filhada bicici dabo na sallaji cin gaci jajajina Iba e kuku ku kuye kan sallah gubo wani ali na fimbo mun ji ga zaba dan ba ya zaba da wala mun ci yau amma mun ba da ni jiyo amma ga ga sallah lokaci ku ba ku ke ba amma mun ga ga ji tu mun ga to alqaidatul amma kaida ne ya bayyana inda ahli sunna wal jamaa e ba man ya sunna je wani an salla kullu salatin fi waqtiha sallan do ga ji nan mun ji da lokaci mu al makhsus almansusu alayhi fil ahadith nabawiyya lokaci gana dai ci taci a ci lanar su bai da mina hadisa a nasu alisallam wani ebo na oje fi a na bila ya bana lokaci a nasu alisallam a dai fi amma bayani lokaci na ji sallah su ba zuru asuru magribi shanan bata yi guci wa fi a hadisi yau a da bayani je mi guci eh? duna takdimi wala ta'khir ka lokaci la ja ga to zo jumo ga ja eh, ni cha gogan muga ja ni wuji ga ju ta'khir maga putam ga imana ga imana duna takdimi wala ta'khir salla ja da ci ciyu na inda salata kana ta lil mu'minina kitaban mawquta lokacin da ci ciyu na ga tu a salla jiji duna takdim ko la ja ga ga wa jumo kemne ju banda na da dojo ga magana la ja za ga gan wadda na kasa da addini waga magaro wato isha ji ba ni mu duna tabdi a ci gama ita waga ba na ji da na zura haji go gani to sani haji ga ga ga wa da wa jun ba na lugo wato lokacin magari ji ko isha ji wato goji zuru ma awa ga waji jin kirbin ya kim na waga waji ya biyu ka lokacin la twana illa li sababi min al min al asbab al mazkura fi kutub al fiqh sai dai waga da dalilin da ciji min ya dalili na zima ya fi kyuji labin yana wa kama dalilin shari'a lati bari dalilin shari'a mu junura ga lalle dalilin na ku dalilin na to bubo a fasallatan amma ka ta wuce to wa fota har lokacin agwata ko dalilin dana na lawa diye be sallai bayi na amma ka ta wuce to wa da yaji be sallai har lokacin la ta wa ga wuja man ce bayani shi energy ga filayi nona ga ga tie ga gutsun pataki za shi dabbo lokaci shauka ne a ina aladda tofe ji kan gana a yi ba lokaci sallah lokaci sallah alhaji a yayin ji a shek mashuwar kugaya ke ga wuce jejiya wuke labayani bayan zane ji zane ji gan ezo ga ku sallah ku bakke ba da mini ya da fin bomo e ba abu kade wa ya kawo juza juwa ajiye da ga waje ta mu bayan salate na mashuru ga tanna lwa ulwa ne za ga ga kawo da ya ko zama da k'a kafa kuma garbe sheke ba wada kafa ku zurbi lazari ke ba sai da waga da ya ko zan? nan lwa e bana dalili da bana lawa dambo kuma ku zurbi lazari ke ba kuma garbe sheke ba na nke la wuce nke la bayani bai da nije ji istirato yin niyya a ga dole ni ya jamu wa dabo bai zo bayan takbiratul ihram ko kuma kafi wo wo sallah ba ci cho pana kelele waye ji jamu jina baton na lo ndo na mo ku bai na wala uju ji labin ka ka ka ki wa jini fiyo a ga yi ji jamu bai na salate ne da rura ga wa kusur bela sirke ba ko magarbin shi wa kwake ba lokaci na waji sallai mafari da nan unji ga dole dole wa huta fankuru ya gbowa bo wa ya ga ba ci cijan so misali bani darura ga dabo wa ya zuru jani waje ji zuru darura fe tulawe na langun yi wa diye ba yi wa lati wajen ku ba da jaji wa ga ganga lokacin da miji zuru na miji ne ya gama jijin mu bai na salati ne ha istirati da dabwa bayanin wuce ke lube fa inda wuja shi a ci gaban wuke la bayani bai zando cin zai gaga wa jijin mu bai na salati ne bwa sai o ga da wuzirin yele bana da zane ke da rayu ne na wuke ga wuci ku ya bebe wujaji a ci gaban ci je ga a ga misali zuraji da da yin sallah ele chona ele da da wani edu so ya bata ne ele ne edu na wada dama ma ku zuru bala sari ke ba amma ku yi bauci ya ci ga bole ba da ma da bana ku zuru bala sari ko magarbe shi ke bana kuma dabwa man ga ta wuce luwa mu ji ga doru rai ne kawai yin ga alawa ku zuru bala sari ko magrube shi ke ba mu ba mu jun bugya ka su da ni mu amma mu bugya a ci gabe ma e ila ke da ba ke da ra'ayi gaga eh jin mu salate ne kaga jushin boto wa madan ko zamba mu yi ga wa gayi zane masalaci na ma ka ta wa makwabci masalaci aje da ga bena mu salate ne mai kya wuce kuya wa wuce ba na yi je ga na na na ajije mu salate salatain na uziri dabo uziri dabo ayo a karta aye cho eh, kim gani yo teptanisa aye cho a aye lelele o aye bazabo adiga salla ila da mafi yin salla ma lo musulaci da ki salla ibo hadisi ibn abbas hadisi abdullah ibn abbas wuce man yulayi da min niyan shafiyan ɗauba ce tuye shi bai gubaci ki ji faru a ibn abbas mafi ji hutu ba mini da fondoci lasar maji hatta garbati shams wa da ju waje alannas ya kunu na asala asala kawal faja a wurin min bani ne la yaftaru wa la fani asala asala ibn abbas ya ji bayani ya addini mai jiwazi Eh? lokaci sallah ji e eh, sun tu gan sallah sallah sallah ibn ba ma bu kwan ha wa zai san waje mu wuce daga gaba ga ato alimu ne sunna a ga zaini min hawo da da kikini fiji as-sala as-sala ne beji ibn ba a wani wa gagagani shi yi wa la sunna bi muhammadu wumi sabi bi miyo wa la sunna bi wumiya ثم قال ابن عباس جدي بياني من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بين الزور والعصر والمغرب والإشاء milati ci so koye un kuzuru be lasari ke ba wuce be ku magribe ce ke ba fa sa'altu ba ga boga abdullah ibn shafiq muge ga mutun abdullah ibn abbas ga na faha ka fi sadri ni dal kashe mu fiye wada mu an ce go muga kashi ibn abbas ga yuga ga na yau

in la na bici kusa la na jike bana arada an la yuhrija ahada min ummati anabi wagan la gun lo da don min alumu bwa ngalam ci jacho bi ma na dorura ta biyo anabi mu wagan mu ji rangi da mu mu ya da mu ga to ila sallah ne ji ke ba e bu da bulu fe fa fan zuwa ta shek mashur man na fi na wayanu gana banu bani ga ga we bo to ga lo bane ga judo kuma yi gbazwa amma kwangi no ga gwasu no ga gwasu no ga ye gawo lo e shafi bo ba ce to e shi de gute mu ga walakin mashru'iyatul jam'i walakin mashru'iyatul jam'i bayna salatayn laysat ma'sura fi hadain al-udhrayn a ga ga sharati bai jijamu bayna salatayn wuji ga sai mun gai ga uzuri guba ya khafu bi matariya fa ya tashmalu aljum eh fa ya tashmalu aljama aljuma lil wal barad wal thalj wal marad wal rih shadida bal wal haja bukatan do ga da biyoyina ki misali ga ejebo aduna so wele ga duwe ji ga wada zadan da fuye bo ga aji wala sun gala lawo ta zuru bala sai ku kebo masalaci ya ci aji ganin ba ko mage wal bard bai koyo efe eje bai efe tafe gwa ya saran e bai fiye ko saran wal salji kankara yau eji no ci gaba kankara ne fe ci yau eh wani mara diyo ba ta yau wo ma zuwa aji ko to bala sarin duzuni laji beinu ibn wa yaji ananu wa ma mi gasuri jibani cikin bin jiwala gami a jiyan lasari lokaci lasari wala da yasari ne fi da baya da jiyawo a ci ga gama wari rihi shadida e da tsanani na to wuto dalili yo shek mashuri ce gaga bal a li mutlaqil uzr wal hajja bukata ndo gade be uzire ndo gade be wina bukata ndo gade be no hakuna wato bubu wajije mu bayan salati ne go ne ga shek masu eh shek mashure da wannan li mutlaqil uzr wal haja hukunci a gaga ya zubu ku sallah ku buke ba babu uziri ma gayi gaga etu yo ya shiyaji ahlus sunna wal jamaa je juwa e gane shek mashuru gayi na waji daidai bai gane shek islamic litiniya gayi da nimina aji sun wani gurgudun nan da bai gana ya gano kwana ya ji fata ga yaki can da gane ya coga ya je da shek mashuru yana ta bayani dana daga littafin shek mashuru ga ya tuna ya luye ce ku zuru belasiri ke ba da danga zuru ya da ji yana ya ce ga ya kwaki ba belasiri na etun yóò na shiya ayé juma ke da ahlus sunna wal jamaa ya annabi dan zama da lokaci gona annabi ya ja can ya ki cani su kudu ku ya gabe da mai tashari da batan sai musulmi ne ga yakube yayi ban na da ci da نعم ọ̀pọ̀ bàtà tó èsì bẹ̀ gúté ọ̀pọ̀ wato kai na layi ce jirgiman na ke tumuna wato ya zagayin yawon ìpè yi gẹ̀gán ó jí bá ń zá lásòkó láì tí a ti ya núta tí ní pẹ́ntì ìbọn ẹ ní pẹ́ntì sòkó jìyìn náà àlẹ́ Yi pa àyè ìmọ̀ ìjìyìn ko. não adim bem não aí de pentinho né so e bogo mini e kone ga da ji aso kone itani penna so kwa lu ko atuma mini e kone ya lu gu twa no ga yi e won e e ba ne ji na za angi je la ba tan e fi don rai ye gun e lo beji e lo beji da no ga la ya da gba yin du aga papo yin na so aga ko bo ki me ya tan aga ne ne papo ne isu tun da gu ba hmm so aga be ga papo nto gba

so ko mun fagal be yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam